وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عينه واتو ashirin da hudu ga wata ko watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da shi daga watan 12 shekara 2015 Allah ta'ala ya kaddara dawowar mu dan mu dora daga inda muka tsaya mun fara magana akan as-sadaqu sadaqi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa atun nisaa ku ba mata sadaqatihinna sadakinsu nihla wajibi ne a basu fa in tibna lakum an shay'i idan suka ba ku wani abu akan dadin rai minhu daga ci ko fa in tibna lakum an shay'i idan ransu yayi dadi dangane da ba ku wani abu minhu daga cikin shi wannan sadakin Allah madaukakin sarki yake cewa fakuluhu to sai ku ci shi hani'an kuna mai jin daɗi masu jin daɗi wajen cinsa sannan mari'an yana mai daɗin haɗiya a gurin ai mun karanto da ku a cikin ashariya a baiki na farko a ya gafilan wal mautu bil qurbi yatrafu ahammaka mar'a fi mari'ika mara to shine fakuluhu hani'an mari'a an fahimta ai an gane to mun fara magana muka ce wannan saduqatu-hinna da aka idafar hinna zuwa ga sadaqat idafa ce da malamai suke ce mata litamlik dan ya nuna cewa banda su matan babu wani mutum a duniya da yake da haƙƙin ko kwandala a cikin sadakin kyamaci sannan wa'atu umarni kuma idan Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah suka umarni asalin wujub sai idan an samu wata karina da ta fitar da shi daga wajibi sai ya koma mustahabbi ko aka haka ina ba ta amfani sadaqu shi sadaqi haqqul mar'ati 'ala ar-rajuli haƙƙi ne akan mace wato dangane da mijin da zai aure ta wa huwa milkul laha mallaka ne na ita matar la yuhillu li ahadin bi halatta ga wani mutum ba aban ubani kana ya kasance shi mutumin nan au gairu ko wani uba ne an yi akuza minhu shi an ya karɓi wani abu na sadakin illa idza qabat mar'atu sai idan yawo mace dadi nasaha akan kinkanta bi hadha akhri da wannan kafar sai idan ita ce da dadin ranta ta miƙa aka karɓa to nan ne idan ka cika ta halal walam taj'al al shari'atu haddan li qillati shari'a bata sanya iyaka ba wajen karancin sadaki mazhabar mu malikiya ne Allah ya saka masa da alheri suka ce dole ya zamanto karanci daga rubu'u dina. amma cikin tattaunawa da malamai suka yi akwai bidayatul mujtahidi wa nihayatul muktasibi ba na ibnu rushd ko wani malami da naga ya dauke ta ya waƙe ta sama da baiti dubu shida saboda haka in Allah ya yarda kamar yadda nake da burin duniya ta al-imam ibn al dubu baiti da wani abu a babun aqida sai mun karance su da izinin Allah to haka wancan littafin ma bidayatul mujtahidi wa nihayatul muktasibi baiti 6000 da wani abu ne shi ma sai an karance shi shi yasa abin da sai an tashi an yi da gaske ana fahimta wala li kasaratihi ko yawancin sa yanzu wannan ba littafi bane in dai wannan abun kuɗi ne an yadda za a iya sashi sadaki a matsayin sadakin aure ana gane cikin sabanin da malamai suka yi suka ce sai rubu dina wannan fahimta ce amma ya tabbata daga mandan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an yi sadaki da abin da yake da ƙasa da haka ana fahimta ko yawan shi idan ka ɗauki miliyan dubu ka ba masu 1 biliyan naira a matsayin sadaki yayi lakin sai dai fa shari'a ta fa'itar ala takhfifil muhuli akan asassauta sadaki wa adamil mughalatati da kuma rashin wuce gona da iri fiha a cikin sadaki taisirin saboda sauƙaƙewa lil amaliyati zawaj daga aikin yin auren wa hatta la yuqrid anhu shabab ta yadda ba zai kasance samari sun bujire sun kauda kai daga auren ba da kasratu buqunatihi saboda yawan ɗawainiyar da ake ɗorawa a kan auren matsaloli guda biyu ne duk lokacin da hanyar aure ce sauki to sana za ka karanci cikin al'umma duk lokacin da hanyar aure aka takura ta ce tsauri to Zana kuma sai ta yawaita a cikin al'umma dan babu wanda ya sai ya hana alaƙa tsakanin ya mace da ɗa namiji to ko dai alaƙa ta faru ta hanya mai kyau ko alaƙa ta faru ta hanya mara kyau domin sha'awa ne ce ba burgiya ka zo ka ce akai baka da sha'awa sai mun ce ai baka da lafiya ne ka je ka nemi magani wannan suka ka matsayi da daraja da girma a gurin Allah sun ma fi sha'awa da yawa su ne annaba to kamalan mutum a ci yana da ainihin wato sha'awar sai dai kawai tsoron Allah ne yake masa control din sha'awar ba zai yadda ya aiwatar da ita ba sai inda Allah subhanahu wata'ala ya ce da haka ko kai malami ne ko tafiya kake yi karatu yana gaba idan kana da ɗaya ka gane wannan dole ne ko dai ka bari ƴarka ta yi mu'amala da namiji ta hanya mai kyau ko kuma wallahi sai ta yi mu'amala da shi ta hanya mai kyau ya rage naka ana kanya to a sassauta ga samari nan suna ta zazzara ido suna so su yi aure amma abu ya gagara saboda an zo an tura ɗawainiya mai yawa a hanyar hawan su kuma 'yan matan suna buƙata namiji ka zo ka ce sai an mata akwati goma sha biyu sannan za ki aure ana nan ana jiran wanda zai zo zai akwati goma sha biyu kafin akwati goma sha biyu wani kuma ya akwati mamin shi ma ya tura mata wani akwatin sai ka ga wani akwatin kawai ya bayyana a cikin gidanka a rasa yadda na to wannan yana daga ciki قال الله تعالى الله مكوكين سركي ياتي وإن أرستم استبدال زوج إذا كوكي نفهم مسن وتماتا مكان زوج أمكهم وتماتا كان tare da مكي sai ka ji ba ka san ta za ka rabu da ita yanzu kana su za ka musanya mata da wata mata za ka auro wata wa atitum ihdahunna qintaran alhali kun dauki alqintaru shine almalul kathir dukiya mai zunzurutun yawa ka bata kamar yadda yake wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima to al-qintaru shine dukiya mai yawa ka dauka ka ba mace Allah sai yake fala ta akhudhu minhu shi aka ka karbi komai a ciki in dai kai ne ka ji baka san fala ta akhudhu minhu shi'a amma yanzu wani shi zai auri mace da kansa in yaji baya san ta sannan ya zo ya gallaza mata ya takura mata a ta yadda in ta matsu zuwa ga rabuwa sai ce to da abin da ya kashe sai an biya shi haka ake wani ma shi zai saki matar da kanshi ce bi san ta sai an zo kwashe kaya sai ga tari ya dako faɗa shi sai duk wanda ya matso sai ya sare shi eh, ko a bashi kayansa shi bai da yanzu duk da shi ya ce fa bai san ta amma bai da a kwashe kaya shi yasa Allah yake cewa a cigaban ayan wa kaifa ta'khuduna wa kai afdasu bi ila ba'di tadrun min ta'ati ai ta ba ma kuma kai ka duba ka aka ce kuma dan gani sun ka kai wa ta ce ta saboda tsarin da idan da mutum ne ke yi ya ta da ko ne ka ɗauka ka ba ta na dukiya ka hakura ka lafiya Sai ba ma wannan ba ma ba akwai mutu'atut talaq da Allah ya saba a Qur'ani ajiyar da mace daɗi a mata isani a kyautata mata a lokacin da za a rabu da ita sai da musulunci ya sha alƙur'ani to kazalika idan mace ce ta ce ba ta son namiji addinin musulunci bai bar abin kara zuba ba sai da ya faɗi ga yadda za a yi وعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen annabi wa bihi tattare da shi akwai asar sufurati wato alama na turaren za'afaran fa sa'alahu rasulullahi sai annabi ya tambaye shi fa akhbarahu sai ba shi labarin cewa annahu tazawwaja mar'atan min al-ansari ya auri wata mata daga cikin mutanen Madina sai annabi ya ce masa kam sukta ilaiha nawa ka dauka ka baka sadaki kala sai ya ce masa zinata nawatin min zahabi da haka zinata nawatin min zahabin, qala ahlul ilmi ma abuta ilmi suka faɗi cewa ismun li haddin min al-awzan suna ne wato iyakar wani ma'auni da haka ho khamsatu darahim shine dirhami guda biyar kenan zinatu nawatin min zahabin wato shine dirhami guda biyar na dauka na bata a matsayin sadaki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace awlim to ka yi walima walau bi shakin kuna da akuya ne kuwa ko kuwa tunda ka yi aure to a yi walima to in ba a manta ba a baya mun faɗi cewa hanyoyi guda huɗu ake bi don ƙulla aure ko dai namiji ya gama ce da kansa ya ci yana son ka, ko uba ya tashi ya je nemo maɗarsa miji ko kuma wani ya ga wata ya ƙoƙarin ya haɗa alaƙar aure tsakaninsu ko wata ta ga wani ce kokarin hada alakar aure tsakanin su ko kuma hanya ta hudu ita ce wannan abu biyu za mu fahimta cikin hadisin da za mu karanta yadda namiji zai ga mace ce yana son ta ya halatta mace ta ga namiji take tana son shi da haka wa an sahal bin sa'al qala yake cewa inni la fil qawmi ni ina cikin mutane inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen annabi qamat mar'atun sai wata mata ta zo ta tsaya fa qala ya ta tace ya manzon Allah innaha lallai fa ita wannan matar qad wahabat nafsaha lak ta ba kanta gareka idan kana so ka aure ta fara fiha ra'ayaka ka duba ka gani me ra'ayinka akan ta walam yujibha shi am annabi bai ce mata komai ba sun maqama sannan ta ci gaba da ta tsayuwa fa ta ƙara cewa ya rasulullahi innaha qad wahabat nafsaha laka wannan matar fa ta bada kanta zuwa gare ka idan kana so ka aure ta fara fiha ra'ayaka ka duba ka ga me ra'ayinka a ciki falam yujib hashi an annabi bai amsa mata da komai ba thumma qamat as-salihatu sannan ta ƙara miƙewa na uku فقالت تكت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك wannan matar ta ba da kanta gare ka idan kana so ka aure ta faƙala ma wajattu faƙala sai ce mai fara fi har a ka duba ka ga mai ra'ayinka faƙala faƙama rajul sai annabi ya shi akwai ruwayar da ta zo cewa faƙamar kiyaman tawila ta daɗe tsatsaye ta ce rasulullahi na zo ne idan kana so na ka aure ni ko kuwa inda ka ga wata mace ta zo ana karatun nan da ce baban sa ta zo idan kana so na ka aure ne sai kenan sai mata su buga talaki sai shi kenan duniya ta hmm? ta zubar da mutuncin ma ta shi kenan an fahimta a yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi shiru bai ce mata komai ba malamai suka ce hikimar da yasa annabi ya shiru bai ba ta amsa ba idan ya ce bai ta ya kashe mata kasuwa don ba yadda za a yi annabi ya ce bai san abu wani ya ce yana so to kun san shi babban mai karantarwa ne sai ya ja bakinsa sai ya shigo shi kuma wani sahabi tunda aka bujuro su ɗaya aka bujuro su aka bujuro su uku ya fahimci annabi ba shi da bukata faqama rajulun sai wani mutum ya miƙe faqale sai ya rasulullahi an kihniha to ne ka auren mun da ita ba ka da bukata yawa ga ya ibadi allazina amanu suna so in kai baka bukata qala sai annabi yace masa hal indaka min shay'in kana da wani abu da za a daura aure da shi a matsayin sadaki qala sai yace la babu annabi yace masa idza afatlib walau khataman min hadid ka tafi ka je ka nemo koda zobe ne na bakin karfe a matsayin sadakin dan ba a yi aure dole sai da sadaki fa zahaba sai mutumin nan ya tafi wa talaba yaje ya nemo thumma jaa sannan ya dawo fa qala yace ma wajadtu shay'an naje na bincika na bincika wallahi ban samu komai ba wala khataman min hadidin zoban ma na bakin karfe da kace a samu ba a samu ba qala sai annabi ce to yanzu hal ma aka min alqur'ani ka haddace wani abu na qur'ani shine muhallin shahid na malam cewa sadaki ba shi da karanci a ƙasa kuma ba shi da yawanci a ina a sama ƙalis sai ce ma'i suratu kaza wa kaza ko suratu kaza ai na haddace sura kaza na haddace sura kaza na haddace sura kaza ƙalis sai annabi ya ce idhab tafi faqad ankahatuha bima ma'aka min alquran na auren maka da ita abin da yake dauke na na qur'ani shine sadaka <laughs> ko kuwa ga ummu sulaimin maman anas dan maliku ai yadda ta yi musuluncin ke ya zaman to shine sadakin aure tsakanin dawa da ainihin wato abu talha wanda ake faɗa cewa ita ce matar da sadakin ce na kowace mata cikin al'ummar manzon Allah ai ba kudi ya kasa ko kuwa ko yanzu akwai matan da zaka ga sun sa wata take ka siyo mata fatuhul bani shine sadakin aure kaga alama ne kenan karatu ya kuma fara fara wata ta faɗo su mujallata na littattafai ta ce a siyo su ne sadakin aure ko kwanan nan ba da dadewa ba an ɗaura aure maka irin wannan an fahimta ai to mutane sai zaman tu yawan abin suke nema ba albarka sa shi yasa sai a tare mai yawan sai Allah ya zara albarka sai baka kai ta wahala kai ta shan wahala halin da ake ciki kenan yanzu ana ganewa to abubuwan da zamu fahimta cikin wannan hadisin abu kamar haka abu na farko ya halatta mace ta ce tana son namiji kamar yadda namiji ya halatta shi yana son mata dan mun gani cikin wannan hadisi an fahimta a abu na biyu shine ya halatta idan malami ya neman aure yana so da gaba in ya gabe su ya ba su ɗalibi ke biyu ko kuwa sannan abu na uku hadisi yana nuna mana cewa ba addinin mu na musulunci yana matuƙar yaƙar abin da ya ya sa a kuma da a ɗaura aure da ta dace wani kan wanda ko ke tsinka da za ta kai mutane zuwa ta ya sa annabi ke ko da zai ne na wajen sannan ainihin masu dace ba na ويجوز يا ألفا تعجيل الصلاة كله أبد صوته أقوى ولا تجيب الصلاة وتأكيد بكل كل كل أبد يا ألفا وتعجيل بعض الدكوع أقوى ورد بصوري وتأكيد وتأجيل بأجل أجل تلك رجع التأجيل بالعين شين يتبدو توقع بالحمد أقوم شين إذا قال الله يسأل من كان يريد لعاجلة أجلنا له فيها قال إن هؤلاء يحبون عاجلة فقدوتها ويدعو الإنسان بالشر بآءه بالخير وكان الإنسان عجولا خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي fala tasta'jil an fahimta ai fa idza dakhala biha idan mutum ya sadu da mace walam yu'tiha shay'an bai dauki wani abu na sadaki ya bata ba to jaha, ya halatta ana gane an daura aure ba a ba mace sadakin ba namiji ya sadu da ita ya halatta amma wa wajaba alaihi ya wajaba akan shi namijin laha ga ita matar a abatan maharul nufi sadakin kwaton kwaciyarta an zo an daura aure ba an bace sadaki ba ana ganin da aka tashi kuma gashi an ji namiji ya kwanta da masu to sai yanzu a ce sai dai a yi sadakar nufi sai a kalle ta sai a kalli yanayin sau'o'inta abokanta da aka tashi za a yi auren wance da wance ƙawayenta nawa aka biya sadakin su sai a ce adala aurar da wance da wance sadakin dubu hamsin hamsin a karya to sai ya ɗauki sadakin misali sai a bata ana gane in kana lam yusamma laha mahar in an ɗaura auren kenan ba an bata sadaki ba, kenan za a iya zuwa gurin ɗaurin aure a ɗaura aure ba dole ne sai an bata sadaki idan aka samu al da al aka samu alwali, aka samu ash-shahidi aure ya dauro ana ganewa fa in ka da qad sammalaha mahara in ko an ambaci sadakin amma ba a kawo wani tare aka ce a'a sadakin naira dubu ɗari ne to a aqaha bayan ya sadu da ita sai ba ta ma samma da aka ambata a wurin dole ana gani da aka wal hada malam yace ayi kaka san ai kafa kafa a kiyaye kullal hadari dukkan kaka dan min adamin wafa'i daga rashin cika alƙawari laha ga ita mace bima sharaɗa ga abin da na gudun shar'anta wa kansa ya sha ma kansa sharaɗi na sadaki da aka shi ina fata an gane da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce a haƙƙu ma aukaitun mini shuruɗi mafi wato haƙƙi ma akwaikum wanda ya fi zaccanta ku cika mini shuru'i daga cikin sharuɗa shine an fufu bihi ku cika da shi masta halaltun bihil furuj abinda yake kuke halaka farji da da wani abu ne namiji yake iya halaka farjin mace ya sadu da ita da sadaki to duk wanda ya sadakin sadakul musul ne shine wanda ba bata ba wajen ɗaurin aure ko sadakin da aka ambata wurin ɗaurin aure ne a kawowa to mafi haƙƙin da ya fi cancanta mutum ya cika bayan ya sadu da mace babu kamar sadaki wanda shi ne ya halatta masa farbin mace wani saduwa idan ko mutum ya ƙi cikawa kana jin ma babanta ma da ya haife ta Allah ya ce wa atun nisa'a sadaqatihinna a ba su kai ka zo ka danne ka kirana to wani za a irin wannan alƙawarin da shi ya ƙi cikawa wannan da zai aure ce bai biya sadakin ba kwana ɗaya biyu da ya samu kwata biyu makon wancan ya cika sai dai kawai ta biya ya sake kinkin wani aure kinkin kiki in ce magana ce ai ya fahimci bala'in kishi ne ke damunta wannan kuma ka ga rashin adalci ne ai eh da ya daura

da an shi ne mai auren su ba karɓa za su kuma an yi alƙawari sai an zo cikin jama'a mutum ya ci ya warware bai san da wannan ba kaga wannan alama ne akwai rashin kamala a ciki ce an hmm. eh. in dai an yi alƙawari sun yadda a haka tun farko sai da aka zo wajen ɗaurin auren suka ce wasu yadda ba kana da iko ka ce tabbas sai an cika kuma ba za a cika ba fasa ɗaura auren an fahimta ne fa'ida matar rajul ko fa'ida matar zauji idan miji ya mutu ba a da bayan an riga an kulla aure da mace wa ƙablar dukuli kafin ta tari ya sadu da ita to falil mar'ati ita matar da aka ɗaura wa aure da mijin ta ci almaharu sadaki kamilan cikakke ana gani an alƙama ƙala ya ce inni ko ƙala ya ce uci abdullahi an zo abdullahi ɗan mas'udu fi mar'atin a cikin matsalar wata mata wacce ta zawwaja a rajul wani mutum ya aure ta sun mamata sannan sai ya mutu an ha ya bar ita matar walam yafrid laha sadaqan an fahimta ai da haka sai 'yan uwan mutumin suke ganin wannan sadakin bai riga zama wajibi akan ta ba a bata tunda walam yadkhul laha ko walam walam yakun dakhala biha bai riga ya sada da ita ba qala sai yace faktalafu ilayhi sai suka yi ja'in ja suka yi sabani akan wannan matsalar faƙala sai ɗaya daga cikinsu ya ce a ralaha misla mahali nisa'a ni na ganin wannan matar ya kamata a ba ta sadakin kwatankwacin irinta daga cikin mata walhal mirasu kuma wannan mijin nata da ya rasu za ta gaje shi wa alaiha al'iddatu kuma akanta akwai me akwai idda akwai bambanci tsakanin matar da miji ya aure ta kafin ya sadu da ita ya sake ta da wacce mijinta rasuwa yi wacce aurenta aka aka sake ta yau mutum ya aure mace kafin ta tare an jima ya gaba zai abai ya sake ta to wannan Allah ya ce fa malakum min iddatin ta'ataduna ba ta da wani idda gobe idan wani yana son ta zai yi mai sai daura aure amma wacce mijin ce riga ya mutu to sai ta isa an gane bambanci ko da ko namijin bata tari yayi da kuri da ita ba inda an ɗaura aure fa da ma'aqil bin sinan al-ashdi sai ma'aqil bin sinan al-ashdi sai ya halacci wannan ainihin wato matsalar yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hukuncin da Abdullahi dan Mas'ud yi. ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya yi hukunci fi barwa abinci washikin muslima a cikin matsalar barwa binci washikin da kwatankwacin abin da kai ma kai hukunci a kansa kenan yadda ya hukuncin haka manzon Allah shi ma wata matsala ta faru kwatankwacin wannan sai sai hukunci akan wannan ina ba ta amfani ta kenan yau idan aka ɗaura aure da mace da namiji namijin bai sare da ita ba amma sai ya rasu abu na farko sadakin an ambata ko ba a ambata ba ko tafi sadakin kane, za a bata abu na biyu wala su za ta gaji mijin da ya rasu abu na uku wa alaiha iddatu akan ta za ta idda ana fahimta amma idan aure kawai aka yi kafin ta tare aka samu matsala aka rabu wannan fa malakum min iddatin duna ba ta da wani idda to mata yustahabbul bina'u yaushe ne ya zama mustahabbi mace ta an aisha qalat take cewa zawwadani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya aure ni fi shawwal a cikin watan shawwal yasa sa wasu ke cewa aurarakin da ake a cikin watan sha'aban da za a canja ba ne a koma yin shawwal daga watan ramadan sai wani wata sai watan hukun kawai dare saboda mafi yawanci idan aka yi aure a cikin watan shawwal a watan sha'ban ai mun faɗa mun shi annabi ya ce ya ma'ashar shababu ko ya tsu taron samari ku tashi ku aure to mafi yawanci idan aka yi aure a cikin watan sha'ban a ramadan ana samun matsala wannan yin sawa shi namijin yana da ƙarfin sha'awa ita mata tana da ƙarfin wa sha'awa wannan yake kaiwa zuwa ga rana a cikin watan ramadan daga namiji ya kwanta da mace amma in aka yi haƙuri aka tsallake ramadan in aka taruwa shawar shi kenan ba matsala wa bana bi sannan annabi ya kare ni fi shawwalin a cikin watan shawwal fa ayyu nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ce daga cikin matan annabi kana ya kasance ahaza inda hu ni wanda ya fi rabu a wajen annabi kamata wa kanat na aisha ta kasance tastahibbu tana so an yi da kullu lisafa annabi shi ma idan ya auri mata yi da kuli da matan sai tare da su fi a cikin watan shawwal kaga tana so makanta alheri kuma tana so mutan uwanta to ma yastahabbu fi'luhu idza dakala ala zawjatihi me ya halatta idan mutum ya ainihin wato shiga wajen matarsa bayan an daura aure ana gane an daura aure an dauki amarya an kai kai kana matsayin ango za ka tashi daga gida a matsayin ka na ango me zama mustahabbi kai a wannan lokacin da za ka kawo wannan yustahabbu lahu an so ga shi namiji an yulaqifaha ya kawo sa sama matarsa ka an yi ƙaddima ilai a almin sharar kamar ya ɗan gabatar da wani abu wanda zai shiga gidan da shi na sha wani hauli da makamantin makamantin sa kaga an kaɗan so haka wani ɗan abin nan ne wasu ɗan jasashe haka sai kuma kaɗan riƙo wani ɗan nama wani da karka ne ka shiga ta hannun ka rabbana atina Allah haka muka zo da hadisi asma binti binti Allah take cewa inni qayyan qayyan bi ma'ana zayyan Aisha na mana Aisha kwalliya da ƙawa da ado da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya aure ta ranan za a dauke ta kai ta ɗakin dakin miji kuma zuwa sannan sai na zo wajen annabi ba da auku na kira shi na ce ai an kawo maka amaryarka ba na yi ɗan haɗa ta da wata tsohuwa da zai ka kai amma ba kamar yadda ake yi yanzu a kasuwan mata yi a tafi mota guda wajen yi za su kwana a cikin wajen su goma sha ta, su goma sha takwas ko kuma da kudu da kamata an haɗa ka da ta za wato da a yi ta za ka ɗaya shi ne yi in an yi aure wani uban da kai da ke yari ne ne da mu wayawa waya ta ba da kuma daga nan ne irin wannan dakkan ɗin yari da take da ajanda da saurayin ka haɗuwa da su a gidan su ne wahala sai take suna da auren wanka a kan za ya same ta wata idan an je gidan ba a nan za ka fara idan saurayin ya nusi ya ɗauke ta sai ta je wani wuri ta fara ba shi gari sai ta dawo wani kamar sai ta gaba ta gaba na zara ba in ma ka biyo da sassafe za ka same ta a gidan ta cewa a nan ta fara ɗan kwanaki wata matsala ta faru a can ta kuma an ɗaura wani aure an ɗauki ɗan mata an ji an kai ko wata yarinya suke yi ɗan matan wacce babansu yana kula da ita gurin yi mata tarbiyya ya ce wani lokaci iyayen mu mata suna da matsala abin da yake faruwa na lalacewar yara a cikin gidan suna ba su an zo za a ci ko a cikin garin jibar yarinya su harkar sai ga shi za a ci wani gari ta ce sai dai abin da ba kwana ne ba ta amma za a ce ya zuba da aka zo aka cikin matan nan aka ciki da aka ciki da dare da aka tashi kawo musu abinci irin wannan kayan kayan sai aka saka da za su kawo mutane to ita wannan yarinya ina ganin sai ake wata aiki a gaba dan a wannan daren ba su ko mutum na wasu kasa da duk da ɗan mata a ta ake a kulala a ake musu kasa da kasa kaga a aika ka yi dai kama ƙarfin gidanka yadda mace suke da ne ta wata ce haka a wani kusa da an fahimta ya da da'awtuhu sai na kira annabi litalwatiha dan in yaye fuskan na na Aisha saboda talin da take kun da su ne da mata su kuntu da shi a ko kuwa matan da annabi Musa ya kuma ayyuka su da alama cikin ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس lokacin da ya zo inda inda mutanen su ta yi da tsoro ruwa in za a tafi da safe ko da yamma an dawo a garin madiyana ko waje da min dole himar asini ta sudan ya zo kan mata guda biyu sun koma ce da su ci gaba ana tare da su ko da ya gana wannan mutuncin da Allah Musa ya gani su ya gana ya daga shi ba ka ga ana da shi ya ga ko ba ma irin wannan kanin ta da ke ana kala na cikin hatta ya ce da su kuwa ya zama ta da ya kama kamar da ya ba ma ba ba ko su ke da ke kan sun ba su wa su ke zuwa wani da ya kama kan da ya sa mutum zuwa wannan mutuncin da annabi Musa ya zama ta tsara da shi ne ta cikin ta قال يا رب إني لما Allah duk abin da ka saukar min na abinci a yau yana da rasa yana cikin inuwa a garin ka za a cikin damu shi ba ne da cikin ɗan matan ana tafi ba ma ita kanta ma a tafiyar da garin ka ta kan ana tafiyar amma yanzu ka ji shaɗi in ya nuna tana da kana da kana ƙoƙarin ka hana idan ka ce ta ci suna ba da labarin su ta aika ba da su ma gara ba su ma ta ba ai sai ta ci nan da ake ci da wai dole ita fa sun ga da kai wajen gudu tana lalata da kuma da Allah ya zo ta da su da su a cikin zauna shi ne muhallin sha'ani shi ne ɗan shiga da to jama'a kun san dai Allah ya rufa mu da kalan shi da ana cikin wannan junan da aka wanda ba shi da mata kuma ya koma gida ya alga ya kasuwa shi ya samu kan karamin Qur'anin sai shi ake shi da dawa a tsaye da kiyar da wannan kana ko kuwa wayan bagi ya kamata an ya da na namiji dora hannunsa ala muqaddimati al-asl akan ainihin wasu, a gaban kan isa masu. amma wannan ana magana ma Masu da ka aura ya zama to tare karatu ta san abin da take ana tsamewa akwai abubuwa da ba a kiyaye idan namiji aka daura aure lokacin da aka dauki mace aka kai ta sabon kuma mace idan an zuwa na to abin da ya kamata a tabbata na sunnar annabi bayan an tsara magana ana gaba ɗaurin aure ko ɗaurin aure an gama ɗaurin aure an tafi kwakwakwar fati titunan fati nama fati sakara fati awuya fati to daga can za a ɗibo su a matsiyatan aljini za a tafi idan sun yi ba a gida a cikin shiga gida da za su yi don jini su kuma tare da su ba a fara idan aka buɗe wajen da kada shi ke suka ga matsaloli na su biyu idan an zo a ƙasar da za a yi don shiga gida ba za a yi abin da za a yi na asirin da ake yi bayan tashin gina kuma ma ba za a yi da su sun lillah ta'ala ya ambaci sunan Allah wa yadda uwa bil barakati yi addu'a a wannan sunan Allah ya masa albarka ويقول يفعل ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أبن يزو تكون فترة النبي إذا تزوج أحدكم مرأة إذن أيمك يا أول مسجد أو يشترى كادم كوي سيوان أبو مسجد وسيوان مسجد ما أمن بابه وكسي وتموتا سابوا كون بابو سابوا وكوا وفليأخذ بمسيتها سيتكاما سيتكاما gaban gobensa in mota da zuwa kuma su dama da mamu ko ta gaban ku wani san billah sai mutum ya ambaci Allah wani ya da ya yi addu'a kan barka da wannan Allah na albarka idan fa ba aka ci yana albarka shi ne yake amfana da mai iya amfani duk wani da yake da ya sa annabi Isa ai ranar da ya duniya ya kuma yi amfani آتاني الكتاب وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت Allah ya sanya mu ne albarka ne shi da shi ko Allah ya wata da wannan littafin da shi wani albarka wa hada kitabul insan na bara wa littafin ne da shi da albarka wannan yana da wani kuli yace Allahumma ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka min khayriha wa khayri ma gabalta alaihi khairin wannan matar da alheri da ta halarce ta a kansa Allah duk wani halittu nasa cikin alhinin da ta halitta ka a kan Allah ina roƙonka wa a'udhu bika Allah ina roƙonka min sharriha daga ainihin wato sharrin wannan matar da sharri ma ta kanta a alhini da sharri da ta halitta ka a kan don Allah ya ga Allah zai tsare ta da sharrin kuma zai hana ka amma in ba a wannan ba kawai sai ka Allah ya fara cikin idan ka zaunar da masu kake sai mai faru sai mai faru ya ga kana da kallon banza yanzu kamar ni din nan yi za ka dinga kallon banza to kamar ya kana ma kallon banza shike nan abin da bisa ga kara ya kara shi a yi a a yi ana gani wannan yasa wannan matsalar والله باب في الكبار من المحتفين الله سبحانه وتعالى هنا ده بحكم فينا أن الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن لما نحن المؤمن من الواحد الذي ولد الكبار من الله أن المصدق ورسل من الكبار من يسجد أن من يسجد أن يسجد أن يسجد أن يسجد saboda shi yake ba da zaman lafiya a nan Ibrahim da zai da zaman lafiya a garin Makka ai Allah ya rubuta ya tsara Ibrahim wa rabbi da al-hada balad Allah ka sani wannan garin ne zama ne ko kuwa yasa Allah ya faɗa maka kai ka yake kalli abu da ya faɗa العظيم والتبع لله الحي وأبو الله حبيب وشي يسعى جل أقف نفعني أولي أول جل أقف أولي سنة ذات ذات ذات بقوة أحسن من أسوى حمى ذات سنة رسوء مطلوب من أبو قوة أحسن من أسوى حمى ذات زمن لا في إلا أحسن من zaman lafiya kuma ba a hannun uban ango ne ba ita ma amaryar idan kawayenta za su ba ta kowace cewa ta kuma allah ya ba ta kuma da zaman lafiya ba a hannun sannan zaman lafiya sun ta ba a hannun amaryar sannan zaman lafiya sun ta ba a hannun ko amaryar yana hannun wa yana hannun allah ke sa kowa zai yi ya Allah ya ba da ba

أن يصلي ركعتين صلى ركعتين أن قال ما an gane ma'an tare لأنه منقول بمن أن سرن أن يختلف كما ذا ما تم هذا يمكن صلى ركعتين أن سمعت كما أنت كما تعرف أما أما تكرهوا وإن كذا كاتوا وهم لا كانوا لا لا لا لا لا wurin wannan matsalar ta faru a wani wuri wata kasu su taba da ta faru da kusan cewa namiji yana sa musamman ne na tsira ba kawai ta zai na daina zuwa wani wuri ta wani tsara su yau kawai ta yi tana wani kai ba ta daina ta kuma su kuma mutane ba a kawai su ko irin yanka a cikin da ta kare da ta shi ne inda wani za ka gina ce a cikin da ta kuma ta an kawo wani tsaba ta وفيه أسكن ونا أقول أثران أثري بذلك الأول نفرق شيني أن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال يكي وتزوجت ناي أولي وأنا مبهوث الحالي إنا باوة فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سين كرا وتجمع دقتك صحبا النبي فيهم أتكنس أقوي ابن مسعود أقوي عبد الله بن مسعود wa abu zarrin aku abu zarrin bukari wa da kuma huzaifatu bin al-yaman ali yace wa qimatu salat lokacin sallaye za a tsayar da sallah ala sai su fa da abu zarrin bin ya tabbata sai abu zarrin ya sai ibnu mas'ud da huzaifa suka ce masa ilai ka tsaya Ala. aw kadhalika yanzu tsaya kuwa qalu na ba kai kamata ka kaddam ku wa ai mun yi da kuma da gidan sa maka ne da da ka ka ko kuwa da ka ji yadda ake girma ma ka ka da imamu ka kawo kana ba ka ka

yake cewa wa ana abdul mamlukun alhali ina bawa wanda aka mallake shi wa annahu suka sanar da ni da qalu suka ce mun da za ala alayka amru dan iyalin da suka shigo gurin ka fasar da raka'a kai raka'a guda thumma sallallahu sannan ka roki Allah min khairi ma da kala alayka daga duk alhirin abin da ya shigo zuwa gare ka Wata ta'awwaz bihi kuma ka nemi tsarin Allah min sharrihi daga kowane irin sharrin abin da zai shigo maka kuma sha'anuka sannan sai ka ci gaba da sha'aninka wa sha'anu ahalika da kuma sha'anin iyalanka an gane الثاني نبي an shafi an shafi hali yake cewa da a rajul wani mutum ya zo wani mutum ya zo yuqalu lahu ana ce masa abu harizi ana ce masa abu hadisi ana ce masa abu hadisi qala sai ce in nika da wasu jariya kan shabbatan bikirata take nuna an wata ruwa mai jini a duka yar bana bakwai wa a kafu? ni ina jin tsoron fa an tafuruka ni kada ta kama ke da kishi da ni فقال عبد الله سي عبد الله دان مسعود yace masa innal kilfa lallai fa وتوحدنا في الجنة من الله تبعلا أنت أنسى ما كنت تقول لكم ما تشعرين يسمى لك أنت الجنة وتعلا يسي وحدني وألك وألك بين قلوبه لو أنفقت ما تقول لكم ما أدفقت بين قلوبه ولو أن الله ألك فقلنا ألا لا تقول لكم ولكرك fushi da kyama kuma da jin kuncin juna mura shaitani daga shaitan ne yuridu an yusarrifa ilayhi kun kusin yana da sa muku tsin ma a Allah da kuma da Allah subhanahu bisa masu yawancin maza yanzu ko ta waya aka kira nan kana gane ba ka kana gane ba ka ga an kira mutum ta waya ya ko da yi wani a yana da ce don Allah ya ɗauki wasu amma ana kira mutum ya ta ɗan ina ne to yaushe na baro gidan ku ba da mutum ya fito sun ƙarfi haka bane abin da ke tafiya ce shi ba da rawan kuma shi ba da rawan kada kada kada saboda haka mana ta an yi to wannan akwai yadda ana zazzauni haka kuma ana so a gwada a kowa ya yi mu'amala mun san da yawa daga cikin maza sun ɗauka cewa mace ana cewa ana son ta ne a lokacin wanda yake zuwa kasan da kowa jirin shi ya rabi da zarar yana da ya kawo wuta to sai a faɗa ma wata ana son ta ba ta ba sai aka ce wani yanzu a cikin sai shekara a yankin zauna ya ba ta ba ka wani ba ka ce abin da za kai kana yi sai kana yi za ce ba rayuwa ba ta kai yanzu za ka yi kowa sai ya rubuta sai ya tura yana turawa test ɗin ya shiga wayarsa kawai sai ka ɗauki wayarsa to billahi da billahi da Allah kowa sai ka ɗauki wayarsa ka dawo da wayarsa kuma kana ganin an yi ne a cikin kuskure an ɗauki ɗan mijinta amma dai mijinta a ce mata wannan wannan abin yana da ban mamaki ko da ba a yi kuskure a kan haske wayan ne haka su yi kisa shi yasa kai suke ganin dole ba a dawo da lugu ta ga wani ba sai an gyara idan a tatta idan ta zo maka murha ka umarci ita ma mata an ta salliya wa ra'a in sallah a bayan ka in ba ta yin al'ada raka a cikin raka a guda za da shirwa ce ko kuma ya tsara a wata ruwa ya ta daban an ibn mas'ulin yake ta wakilta Allahumma barik fi fi Allah ke albarka idan banda waccan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma da dabalta alaiha akwai wannan wa barik lahum fi sannan kai albarka gare su a cikin tarayya ta da su Allahumma jma'a bainana Allah ka tara tsakaninmu ma jama'a ta bi khairin abinda kake tarawa na alheri wa farriq bainana sannan Allah subhanahu wa ta'ala ka raba tsakaninmu idan farrakta ila khairin idan za ka raba mu zuwa ga alheri to wayan bagi ya kamata an ya kula ya faɗa hina ya jami'u ba a lokacin da yake saduwa da ita ko zai sadu da ita ya ce bismillahi allahumma jannibana shaitana Allah ka nisantar da shaitan wa jannibi shaitana Allah ka ƙara nisantar da shaitan ma razaqtana abinda zaka azurta mu da shi na haihuwa mace na namiji ana ganiya wani kuma ba ruwan shi ya ga kawai turmushe matan ne sai ka ce da shi yasa tunda ba a yin addu'a a san da za a sadu to shikenan sai su yi tare da shi dan idan suka yi tare da shi dan dan da za a haihu akwai yaron da kana ganin shi kasan shi dan ne wannan da haka idan shi dan za a yi abu ba zai samu zuwa ba na in yi tura yaron ya wakilce shi kasan wakilcin yayi ba haka bai fa in qudiya bainakuma waladun annabi ya ce idan aka hukunta cewa a wannan lokacin da zai faru tsakanin su to lam yadurruhu shaytanun abada har abada shi dan ba zai cutar da wannan yaron ba ya masa tasiri da zaka kasa tarbiyyar shi fa karbanka to yana daga cikin haƙoƙi da ke kan iyaye yawaita addu'a ta alheri ga ɗacin san da yake ciki kafin ya zo duniya da kuma bayan ya zo duniya duk wanda yake da ɗaya ke masa addu'a ta alheri tun yana ciki bayan ya zo duniya da izinin Allah Allah zai taimake shi ba zai fi ƙarfin shi ba in ka ga wani abu ya faru saɓanin haka to sai dai jarrabawa da Allah zai maka dan ya ɗaga matsayin kai baka lada idan an tafi lahira ana gane ha wa yajuzu sannan ya halatta ga namiji an yi aciyaha ya zo wa matarsa ya sadu da ita a fahimci wannan karatun da kyau fi qubuliha ta gabanta wato ta farjin cike nan min ayi jihatin sha'a ta kowane bangare su min khalfiha in ya zo ya sadu da ita ta gaba aw min amamiha ko ta baya amma ta bayan ba dubara ba me yasa ba ne yake wannan bayani me yasa saboda a gane cewa fa addinin namu ba kuma addini bane hatta maganin yadda namiji zai kwanta da matar shi sai da aka shi yasa wata rana idan an samu lokaci littafin adabul zifaf na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani za a karanta wayannan malaman sun fi musan Allah da Annabi kuma sun fi kunya amma da su matsala ce ta karatu da suka zo ba a boye wasi sai da aka bayani ko kuwa yanzu da yawa wasu abubuwan wanda akwai su a musulunci an ma ɗauka na turawa ne muni ne maka bayan ku su suka ara daga gurin ko kuwa yanzu al'ubulatu sun sumbanta duk bi ta ƙabilin ilahin ƙalbu zul mushtaqi taso? to al'ubulatu haka ake karanta ma yara a halari a ce al'ubulatu da sumbanta shi malamin bai san sumbanta ba ɗaliban ba su san sumbanta ba haka za a tashi ko kuwa sai kai masa hausa da yaran da za su gane walƙubalatu shi ne da kes ko kuwa saboda haka ba kowa ba yanzu idan zai fita matarsa take biyo sa kofar gida rabuwa na ƙarshe eh te masa te masa kis ya mata kis a eh Allah ta'ala ya samu dace to za mu tsaya wannan gabar ta farko sai mu sake muqaddima mu kora ko wannan gabar tana da muhimmanci ya kamata a tsaya a yi bayani sosai yadda ya kamata ko ba gaskiya ba